والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التفسير المتفهم المتفهم عن موقف السعادات المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا المخيرين الإمام المقيريزي ياتي الله يبصر رحمه ذكر أن بعض الباطنية والحرامية أنكروا أن يكون القرآن من كلام الله وأتويا أنبتي cewa lalle wasu sashe daga cikin 'yan badiniya da 'yan shi'a karamita sun yi inkari ya kasance ƙur'ani maganan Allah ne sun ce ƙur'ani ba maganan Allah ba ah, bal an sha'awun nabi littasiri annabi ne ya kirkiro ƙur'ani domin tasiri kaji abin da suka faɗa annabi ne ya kirkiro alkur'ani domin tasiri almukairi mukhairidi eh kaga wannan aqida ta yi muni da yawa annabi ne ya kirkiro shi wa qala shaykh al-islam ibn taymiya shaykh al-islam ibn taymiya ya ce fihi takririn sarih wato a ciki akwai tabbatarwa wanda yake a bayyane أن الباطنية لا يؤمنون بكون القرآن كلام الله للي أن باطنية فاسعين إيماني شوى قرآني مغانا الله لي بس يدبا بل هو عندهم رموز الباطنية سوء وجنس ولي إشارة نين باطني وتعويلات وما تاويلي لكولي wato tawili ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi arraddu ala al-batiniyya ku duba littafin arraddu ala al-batiniyya na Imam Ahmad bin Hanbal rabi'an na hudu a shi'a al'imamiyya al'isnai a shari'a al-ja'afariya shi'a imamiyya al'isnai a shari'a al-ja'afariya wallazina arrafnahu fi hadhihi al-bilad su ne muka san su a wayannan garuruwa in muna maganar shi'a a Najeriya an gane ko ana maganar shi'a imamiyya isnai a shari'a ja'afariya ne ba mu san shi'a ismailiya a Najeriya ba hmm. ba mu san shi'a zaidiya a Najeriya ba babu wata shi'a da suke bayyana a Najeriya face shi'a Ja'fariya wala turafu shi'a ghairu ba a san wata shi'a ba din ba ita ba ita ce shi'a wanda zazzaki ya shigo da ita Najeriya ta hanyar dabara ta hanyar Muslim Brothers ko zazzaki ya shigo da shi a Najeriya ta hanyar yan uwa musulmi asalin yan uwa musulmi kuma ana nufin ikhwanul muslimin su kuma ikhwanul muslimin da awace ta Hassanul al-Banna da'awa na ƙoƙarin kifar da ainihin gwamnati na azalumai, gwamnatin ɗagutu a tabbatar da gwamnati na musulunci to irin wannan da'awa da irin wannan maimaita wannan lafazi da zazzaki ya yi sai zazzaki ya samu mabiya samari masu kishin addini kowane saurayi yana so ya ga an kifar da gwamnatin zalunci an kifar da gwamnatin da baya hukunci da ƙur'ani an koma ana hukunci da ƙur'ani to da wannan aka yaudari samari wannan da'awa a yanzu ta kai wajen shekara arba'in da wani abu kuma da'awan nan ta shiga jami'o'i ta shiga makarantun sakandare ta shiga ainihin masana'antu na gwamnati duka an gane ko kuma da'awan nan ta yi tasiri sosai da'awa ta muslim brothers na hassan banna kuma abin da aka ƙara yaudarar mutane da shi shine an sanya littattafai na ahlus sunna ana karantarwa a wajen babu tarbiyya ana karantar da riyadu salihin shine littafin hadisin da ake tarbiyya da shi sannan kuma a wajen aƙida ana karanta al-ma'alam fitari milestone na sayin kudu to na littafi al-ma'alam fitari ba littafin shi a bane littafi ne na sayin kudu amma littafi ne wanda yake yana karantar da kafirtawa kai tsaye duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba wani tafsir kawai yana kafirta mutane ne an gane ku to ire-iren wa'annan littattafai tafsiri kuma ana karanta ibn kasir to kai kaga a nan wajen an gama yaudaran 'yan najeriya littattafan da aka sa ba littafin shi a ko guda daya a lokacin da ya fara wannan da'awa din ƙungiyar izala an gane ku akwai wayayyin malamai wanda suka waye suka san menene shi'a da kuma aƙidanta daga cikin wayannan wanda suka waye akwai usman dan gungu wanda yanzu shi ne shugaban yan kalakatu usman dan gungu shi ya fara fitowa yana gaya wa mutane a yi hattara da da'awan muslim brothers da'awa ce ta shi'a kuma ya nuna wa mutane ga aƙidun shi'a ga aƙidun shi'a ga ta. samari da yawa suka amsa kira na usman dan gungu aka fara kyaman da awon sannan kuma akwai wani malami ana kiran shi abbas isa lauya yanzu ya rasu yana daga cikin lokacin da aka balle aka samu rikici a cikin ƙungiyar izala shi ya kowa ɓangaren jos to shi abbas isa lauya ya san ma shi a yana yanko littattafan shi a ne da ka Su wa'in na malamai su biyu gaskiya sun ba da gudunmawa wajen wayar da kawuka mutane su nuna mutane kun san wane ne ayatullahi khomeini wannan ayatullahi khomeini da kuke jin labari ba wato ga irin akidin shi ga irin akidin shi yana fifita ainihin wato imaman nan goma sha biyu yana fifita su akan mala'iku yana fifita su akan annabawa a lissafin sa al-hukumatul islamiyya inna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ayatullahi khomeini ya faɗa a lissafin sa al-hukumatul islamiyya lallai imaman mu guda goma sha biyu suna da wani irin matsayi wanda la yablughu malakun muqarrab wanda wani mala'ika na kusa da Allah ba zai kai wannan matsayin ba wala nabiyu mursal ko annabi wanda Allah ya aiko an fahimci wannan ai to irin aqidin shi wato Abbas Isa lauya da ire sa sun yi kokarin bayyana wa mutane to samari a lokacin nan masu kishin addini su tsakani da Allah suna ganin ana yi wa zazzaki hasada ne ka san babban illan mutane kana kokarin ka nuna musu gaskiya zazzaki hasada to da wannan kalmar hasada za a yi ta jifanka a yi ta jifanta a hana mutane fahimtar har sai wannan mutumin ya samu nasara wajen batar da mutane an gani shedan wannan kalmar hasada wani irin makami ne mai girma wanda shedan ke amfani da shi wajen kokarin tabbatar da biri'a. kai ka gano barna kana so ka gyara wannan barnan to hanyar da za a gama da kai cikin sauki za ce malam wane ya ga wane ya ci gaba ne ya ga wane yana da wani matsayi ne wanda ba shi da shi ka san hasadar malamai to maimakon mutum in ka ɗauko magana a duba wannan magana da idan basira wallahi ba za a duba ba har sai barna ya riga ya zo ya riga ya dabai bai jama'a to wallahi da a wanzan zaki da a ce lokacin da aka ankarar da mutane sun fara bincike da cikin sauƙi za su gane da a wanzan shi'a ne kusan ma a wannan zamanin ma na social media cikin sauƙi in ka zo za ka iya bincike cikin intanet menene aqidan aqidan wa komeni to amma kasan mutane ba za su bincika ba Allah hasada ne kawai wannan da'awa da malam ke yana cewa a yadda a a tabbatar da musulunci shine za a ce shi'a in dai wannan shine shi'a kuma ma yin shi'a ne da haka da haka da haka da haka da awan zazzaki ya kafu idan izala suka yi wa'azi akan shi'a sai a ce malaman gwamnati ne malaman gwamnati ne masu taimakon azalumai an ba su kuɗi ne kana ganin malamin izala ya hau kan za ka yi tsaki wannan kawai kuɗi aka ba su da ne kun gani irin wannan shine ne ma ina maka nasiha in ka ga wani malami yana maimaita magana kan wani kar ka zo ga Allah hasada ne hasadan nan zai zama dalili a ya ka nutsu ka yi bincike daga wani da gaske tun da malamin da ke da maimaita wannan abun ba magana kuwa an gane to yanzu mutane suna da rauni daga an ce musu kasan wani ba sani ne kujerar da wani ya hau yake zai kwace an gama magana so ne ka kwace kujerar da zauna <laughs> an gane to wallahi da haka zazzaki yanzu a hankali a hankali gashi in an ce musu yan shi'a su fashe da kuka sharri ne na izala yahudawa ne ka an siye su ne gwamnati malaman gwamnati to gashi shi a taka fi daren wallahi ka ce shi a da wani in yi sa in ya shake ka ka ki za kwace ka an gani kamar gashi yanzu abu ya fito fili yanzu kararar shi'a ne sun suna ma cewa mu yan shi'a ne mu yan shi'a da abariya ba sa ma ji tsoro yanzu amma a da an kafa ɗin ka kira su shi'a ka ɗauko bala'i na'am عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في مسألة خلق game da matsalar wato cewa ƙur'ani halitta ne min akwai yana sabawa ta bangaren ta'biri da kuma mustalahat amma kana ma'rufan fi siyaq sunna daga abin da ya kasance sananne tsakanin ahli sunna da mu'tazila a cikin karni na uku na hijira لكن يمكن تخليص الموقف الشيعي الإمامي sai yana أي yiwa أي yi talfisi a yi summarizing din mawkifin shi'a imamiyya كما kama yali kamar yadda yake المنهج القوي المنهج القوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السادس عشر نقوم شاكرا رأى ابن أبي عاصم في السنة وابن أبي عاصم ya ruwaito a cikin sunna kuma al'allama din albani ya inganta shi daga wa anas bin malik Allah ya kara mishi yadda ya ce manyanmu daga cikin sahabban annabi sallallahu sun hana mu قالوا ce manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace kada ku zaki shugabanninku wala ta da shuhu kada ku yi musu albushu kada ku yi masu shugabannin ku magudi ku ba su shawara na gaskiya idan shugaba ya nemi shawaranka ga ya mai gaskiya kada ka yi masa dodoridu wala tubji dogon kada ku kyamace su ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri akan zalunci shugabanni idan shugabanni sun zalunce ku ku yi haƙuri ku dage ku yi musu nasiha ku dage ku gaya musu gaskiya kan ku koye musu ku gaya musu wannan abin da kuke aikatawa zalunci ne kuma Allah zai tambaye ku amma kamar yadda na faɗa ba wai hawa kan mumbari a yi zage-zage ba a'a ka je wajen shugaba ka haɗu da shi ka kama hannunsa ranka ya daɗe wajen ka na zo ina so in gaya maka ne talakawa suna cikin tsanani talakawa suna buƙatar suna buƙatar taimako kuma wannan mulki naka gaskiya talakawa suna shan wahala mai ya yi tsada abinci kullum ƙara tsada yake yi kuɗin makaranta da sauran talakawa suna jin jiki talakawa kullum addu'a suke saura muna gaya maka ka ji tsoron addu'ar talaka duk talaka da ka zalunce shi yana mummunan addu'a ba Allah zai karba ina ganin ka same shi ka gaya mai gaskiya ya ji tsoron Allah in bai ji tsoron Allah ba zai wulakanta akan mulkinsa ku gane wannan ku. to wannan ba a inkarul alari ka fito fili akan mumbari ka yi zage-zage kana faɗin kurakuran shi kana faɗin kaza kuskure ne ya saba wa manhaji na salaf na'am fa innal amru qarib al'amarin ya kusa me ya kusa an ce ku tsoron Allah al'amarin ya kusa shugaban shekara nawa zai yana mulki musamman ma a cikin wannan lalataccen tsarin na demokradiyya in yi shekara hudu sai kuma ya ƙara shekara hudu dole ya sauka an gani al'amarin yana nan kusa in ya yin adalci a hankali lokacin shi zai expire in kuma Allah ya ga dama sai Allah ya dauki ran shi abu ne mai sauki wa ma zalika ala Allah bi azim an gane ko in ko tsarin musulunci tsarin musulunci dama bai sanya iyaka ga saukan shugaba ba tsarin musulunci in shugaba ya hau kan mulki babu inda aka sanya mai iyaka an gani mulkin da ake sanya iyaka da wanda ba a sanya iyaka wanda ya fi sauki wanda ya fi so eh? wani ya ce ya danganta idan ba a sa iyaka ba shugaba ya zo ya zalunce ku ya zalice ku shi da kanshi zai ce zalunci ba ya yawa na shekara ka zaba ina zalunta wani mutane bari zo fara musu aiki ina ba san gani dama ya ɗauka ba zai daɗe ba ne tun da ya ga yana ta mulki yana ta mulki cikin wani mutane baka shi suna ta hankuri da ni suna ta mun nasiha barin dage in gyara sai ga yazo ya gyara in ka duba larabawan nan abin da ya sa shugabancin suke da kyau suke wa talakawa adalci suna daɗewa ne akan mulki tun suna zalunta in ma kuɗi ne suke kwashewa sun kwasa sun kwasa sun gaji to me ya rage dole kuma a tausaya wa mutane an gane ai sai a koma tunanin ya za a yi aiwata lakawa adalci amma wannan shekara hudu yana tunanin ba dole bane ya kara cika wannan shekara hudu ya takwas to bari ya kwasa ya kwasa ya koye in ma ya faɗi ya ajiye wani abu ina ba san gane wannan musamman tsarin Najeriya tsarin demokrasi samsam bai dace da ɗan Afirka ba saboda 'yan Afirka su mutane ne yan babakere in ya hau kan mulki shekara takwas yana ganin kamar shekara ɗaya yayi an gane wannan ko na kwarai da gaske baya isan su na'am na'am yace as safa 480 eh ali shirin na 20 wa qala ibn ibn abdulbar al-maliki ya ce Allah ya masa rahama a littafinsa a tamhid in bai kasance yana yiwa a yi nasiha ga shugaba ba an buga an buga ana so a mai nasiha ya gagara shugaban ya toshe kofa na nasiha to sai a yi haƙuri da kuma addu'a an buga an kasa masa nasiha to sai a yi haƙuri kuma a yi masa mai babu wanda ya ce kawo kan mumbari babu wanda yake kai ta rubuce-rubuce buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasa a ina ka samu buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasa ya saba ma sunna an gane wannan ko idan ba za ka iya samun shugaba ka mai addu'a ba ka yi haƙuri ka mai nasiya ba ka yi haƙuri kuma ka yi masa addu'a ya Allah ka shirye shi ya Allah ka sa ya daina zalunta mu na'am lallai كانوا أي kasance su sahabbai suna hani daga zagin shugabanni daga cikin manhajin sahabbai sun hana a zagi shugabanni in kuma ka ce ya halatta ka gaya mana sahabin da ke zagin shugabanni babu mu duba littafin at-tamhid na ibn Abdulbar. sharhi ne na muwatta malik mujalladi na biyu. shafi na 287 eh. al'imamul ajuri wanda ya rasu shekara 360 na? lambar kuskure ne ku? 21 ne ya eh, da 21 ko? na'am Imam al-Ajuri ya faɗa a littafin a shari'a. Wannan littafin a shari'a littafi ne kayyim kan akida. Ɗalibin ilimi baya wadatuwa daga littafin nan. In ɗalibi salafi ne, to yana buƙatar ya karanta littafin nan don ya san wato akida na salafiya. Littafin yana wakiltar akidar salafin salih. An gane ku? ya faɗa a cikin littafinsa a shari'a. Hakika na ambata daga ainihin tsoratarwa an kararwa daga mazhaba ko mazhabobi na khawarij wanda a cikin shi akwai kaiwa makura ga wanda Allah ya tsare shi daga mazhaba na khawarij kai ta roƙon Allah Allah ya tsare ka daga mummunan aqida na da khawarij an gane domin da a wanda aka dauko na muslim brothers din nan da a wan sayyid kudu din aka dauko din nan da awane ne mazhaba ne na khawarij an gane wannan ko shine mazhaban da ke cewa shugabanni da suke kan mulki in suka yi hukunci da gairi ma'anzalallah kai tsaye da gairi tafi kafirai ne dole ne a yake su misali an gane wannan ko irin wannan shine aqida nawa khawarij na khawarij amma su ahli sunna idan mutum yayi hukunci da gairi ma'anzalallah me ake cewa za a duba ya halatta shi in ya halatta shi ya kafirta za a duba ya fifita hukuncin wani akan hukuncin Allah in ya fifita shi ya kafirta za a duba ya daidaita hukuncin wani akan na Allah ko kuma yana ganin hukuncin wani adalci ne hukuncin Allah zalunci ko wannan ya kafirta amma in ba haka ba ya san hukuncin Allah shine adalci ya san hukuncin wani Allah zalunci ne an gane wannan ko to wannan mutumin ya zama azzalimi bai fita musulunci ba na'am na'am Ah, ya ce an mazal kawari man akama kawari walam eh ga wanda Allah ya tsare shi daga fahimta na kawari kuma ya zama to baya ganin ra'ayi irin nasu na'am fasabru ala jawr al a'imma fasabara sai yayi hakuri akan zalunci shugabanni yayi hakuri akan zalunci shugabanni wada hari wulatu bis salah eh shine zaka ji an ce malaman Saudiya ba sa gayawa ba sa gaya gwamnati gaskiya su abin da kai tunani kawai da zarar shugaba ya yi kuskure a haukan mumbari a yi tafatattaka a zalimi barawo ya sace kudin jama'a mutumin banza ko karatun fatiya bai iya ba to wannan an yi nasiha kenan wa'annan malamai ba sa tsoron Allah jarumai ne shin wannan shi ne a ba sa tsoron mutuwa kai jarumai ne su to irin wannan fashi ne ake tunani wai kaza sai a ce ana ta kama malaman Allah a Saudiya suwaye malaman Allah malaman khawarij gwamnatin saudiya ba ta taba kama wani malami na Allah ba an gani masu faɗin wannan magana ba su san wane ne malamin Allah ba in an ce malaman Allah irin su bin bas irin su usaimin irin su ainihin fauzan irin su abdul musin al-abbadul badar irin su bakar abu zai su ne fa malaman Allah masu karantar da madaran addini ba wai mutanen da ke kiran talakawa suna so su hada alaka na gore tsakanin talakawa da gwamnati ba an gani sai ga mutum jahiri sai ci gwamnatin saudiya ita ba ta sa a gaya mata gaskiya shi ya ɗauka irin haukan da yake a najeriya shine gaskiya irin hauka da hauragiya malaman najeriya da suke da awon sunna hauka suke yi da hauragiya ba sa karantar da sunna hakikanin yadda ya kasance dole ne mu karanta yaya alaƙanmu da shugabanni menene musulunci ya faɗa yadda za mu yi alaƙa da shugabanni wajen nasiya? ko musulunci ya yi ƙasa a gwiwa ne bai yi ba hmm. to mun ɗauka irin wa'azin da ake a najeriya ana hauka ana haura giya wani malami ya hau ya yamutsa al'amura ya yi zage-zage a ce an dakatar da shi a kan tafsiri hmm. wannan shi ne shi ne nasiya ga shugaba na cin mutunci shi gani malamai masu faɗin gaskiya ga shi ya faɗi gaskiya wajen tafsiri hmm. an dakatar da shi su ma malaman shugabannin ba sa son su faɗa ba gaskiya don arga an siye su ina ba san gane to shi ne na'am ce wa da'a wula da misali kuma yazo yi addu'a ga shugabanni da kirkintaka kirkirtaka a gane baya ganin ra'ayi na kawari kuma yana addu'a ga shugaba Allah ya shirye su Allah ya gyara su kuma yana aikin hajji tare da su yana jihadi tare da su kuma yana yakan dukkan makiya na musulmai wannan zalincin shugaba baya hana wato kai biyayya ga shugaban in za shi jihadi irin sa Hajjaj bin Yusuf zalumai ne su fasikai ne su miyakun shugabanni ne su amma sahabbai suna bin su jihadi suna jagorantar aikin hajji sahabbai su bi su suna jagorantar sallan idi a haka ba irin hajjaj bin yusuf kaga ya hau kan mumbari yana hudu ba ga shi azalibi a fili ba ya hau kan mumbari yana hudu ba kuma a saurare shi yana ya ayyuhan nas ittaqullah da irin wannan zalincin nasa yana ittaqullah amma kuma haka sahabbai suke haƙuri wajen mu'amala da shi na'am yayi sallan juma'a a bayan su yayi sallan idi biyu a bayan su kana haza wasu duk wanda ya zama wannan shine siffar shi to wannan yana kan hanya mai tsakiya insha Allah ta'ala wanda ba wannan ne siffar shi ba yawa da Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم بسم من انتقص احدا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم Oh, tabdi'u bid'antar da manin ta ƙasa adam min sahabatu rasulullah wanda ya tauye ɗaya daga cikin sahabban annabi duk mutumin da ya zo ya tauye ɗaya daga cikin sahabban annabi ya to dan bidiya a bid'antar da shi ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امام احمد بن ya faɗa a cikin sharh usul sunna duk mutumin da ya tauye ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam na hawa gadahu ko kuma ya kyamaci ya zama to ya ji a zuciyarsa yana kyaman ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke harafin kana da wani tunani da ya kasance gare shi da wani abu da ya kirkiro da ya kasance tare da shi na a zakara masawi abu ko ya ambaci munanan ayyukan sahabi yanzu yana ta ambaton sahabi ya yi kaza sahabi ya yi kaza yana kokarin ya tozarta wannan sahabi to wannan ya kasance dan bid'a in ka ji mutum ba shi da ajanda sai su kan sahaban annabi kar ka raba ɗaya biyu wannan dan bid'a ne kawai ya har sai ya nemi rahama a gare su gaba ɗaya alaman gane kai ɗan salafiya ne na gaskiya ka ringa neman rahama ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakuna qalbuhu lahum salima ya zama zuciyan shi ya kubuta ga sahabban annabi an gane zuciyanka salin alin kana jin an ambaci sahabi baka tunanin wani kiyayya ko wani ainihin hasada ga sahabban annabi in ya zama to zuciyanka akwai wani kiyayya ga sahabban annabi to kai mutumin banza ne an gane koda koda koda yana yana kokarin gina masallatai yana kokarin taimakon marayu yana kokarin taimakon al'umma kada ya rude ka ka san mutane ba sun fi ruduwa da irin wannan aikin taimako na dukiya idan aka samu mutum yana aikin taimako na dukiya duk lalacewa aqidar shi mutumin kirki ne muna tare da albani wani wawa ya zo waje na ya zo min nasiha kan wani malami gani ga albani wawa ne sosai cikakken wawa wallahi malam ya haya ka yi mu'amala da wannan malamin wallahi malam da haka yi mu'amala da haka jira wallahi tubin kirki ne billahi lazi yana taimako da kuɗi yana taimako da kaza yana nema wa mutane aiki nake aikin banza nake yana taimako da kuɗi yana nema wa mutane aiki amma yana da mummunan akida me ya amfani nai to mutane saboda rashin fahimtar addini in kana so ka kama su din lalacewa su. ka rinka san musu wai shi kokari yake wai in zo in yi mu'amala wallahi ban san shi bane mutumin kirki ne nace na gaya ma kuɗi nake so inda kuɗi nake so na san hanyar neman kuɗi in ka ga yadda yake kokarin gamsar da ni sai da ce na Allah wani sai ka bani wani na gaji saboda ba shi da kwakwalwa shi yadda yake so ya yi mun bayani in gamsu wannan malami malamin mutumin kirki ne yace wallahi malamin duk ma wa'azin da kake wallahi da sukan shi bai ma damu ba shi mutum ne wanda yake mai sauki baya damuwa da kowa shi harkan shi yake fuskanta an gane sannan kuma wallahi sallahi malam duk duniya ta tabbatar babu wanda ya kai wannan malami sanin usulul fiqh wane ne ya bashi wannan matsayi nace dan Allah ka gaya mun malami guda ɗaya na duniya da ya faɗi wannan to ka gani mutane da yawa za ka ga mutum da gemu ka ɗauka ya fahimci addini wallahi san kan fayau ne kawai wallahi shi yasa dole ne a tsaya a karantar da mutane aqida aqida shi ne kan gaba ba dan mutane ba san aqida ba da zarar mutum ya zo yana wani abu na bajinta shi nan ce wallahi malam wani duk ya fi malaman Najeriya billahi lalzi gidan shi ya bayar ma ya ce shi yanzu gidan da yake zaune ya bayar zai koma gidan haya to dan Allah waye ko wannan malami ina ina malaman ahlus sunna ai sunna ta kare nan to kaga mutane yan jari hujjari mutanen Najeriya in zaka ba su kuɗi da musulunci ya rushe mutanen Najeriya yan kuɗi ne shi yasa malamin yazo yana so ya batar dan bid'a ne farkon abin da zai yi nemi kuɗi yanzu wallahi da muna da kuɗi da da'awan mutane ta wuce haka kawai sallama za mu yi kawai sai mu miƙa ma envelope su mu ne yan salafiya to da billahi biyar da salafiya za ta ci gaba sai kun sha mamaki da ba za mu wahala ba magana ɗaya biyu za a ce wallahi malam ya haya shine malamin Allah tun Najeriya wa yake taimakon mutane a tudun wada ya biya wa yaran mutane sun kai kaza kuɗin makaranta kullum zai aika da buhun shinkafa gidaje gidaje na ainihin talakawa mutane a unguwan shi duk unguwan da malam yahaya yake mutane suna cikin wadata shi ya goma ce ji yunwa su koshi wannan shi ne salafiya na gaskiya kudi kun bayyanta shi dan najeriya in ka ba shi kudi kai ne dan salafiya amma duk abin da zaka karantar billahi allazi la ilaha illa an baka da kudi kai mahasabi ne kai kawai kana neman mulki ne kai kana kaza ne kun bayyanta na'am to saboda haka daga cikin usul na ahlus sunna nam na ashar sharhi fa hada min usul ahlus sunna wannan yana daga cikin usul na ahlus sunna annahu la yajuzu ittifaq ahali min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle baya halatta tauye ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ambatan munanan ayyukan ka ringa ambatan munanan ayyukan sahabi to gaskiya duk abin da zaka yi wa musulunci ka gina masallatai ka gina makarantu ka taimaki marayu ka kai mutane aikin hajji wallahi dan birya ne kai aw haratin minhum ko kuma wato ya ringa ambaton wani abu da ya faru daga gare su ya ringa ambaton wani abu da ya faru daga cikin sahabbai sahabbai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ya ringa faɗa walau hadathu sun minhu ko da ma mu kaddara ko da mun kaddara wani rikici ya faru tsakanin su ila ce sahabbai an samu matsala irin yadda aka samu tsakanin talha da zubair da ali bin abi talib da matsalar da aka samu tsakanin muawiya da ali bin abi talib ko da wannan abin da ya faru ka ce za ka ringa maimaita wannan abun don ka aibanta su sunan kaɗan bidiya. na mal'asafu shade tare da bakin ciki mai tsanani ma asabu shade li hawa ne din alaihim saboda wulakantuwan addini a gare su mutane ba su doki addini komai ba mutane yan san duniya ne in kana so ka rike mutane a hannunka kawo kuɗi za ka rike kai ta rabin kuɗi to billahi lazi za ka fi kowa amsuwa yanzu a wannan majalisi da za a ce duk wani mai neman aiki mai neman kwangila za mu zo mu mai hanya ya samu kwangila in ya yi kwangilan yana so ya karbi kuɗin shi za mu yi hanyar da zai samu kuɗin shi to wannan majalisi sai ya cika ya zan ba masa kaɗin ke ina ba gano wannan in kaga malami kaga yan boko sun cika a wajensa to galiban suna neman abin duniya ne wajen shi suna zuwa wajen ne don kwaɗayi to a nan wajen kuma sai su kwashi miyagun akidu a gane asali inda ake karantar da madaran addini ba za su je ba kuma za su iya ma kowanne irin rashin kunya saboda wancan shi ke ciyar da su abinci an gane wannan ko? wale hawani ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma saboda wulakantuwan sahabban manzon Allah a gare su wale hawani akaidul islam kuma saboda wulakantuwan aqidar musulunci su mutane aqidar musulunci ba wani abu bane a wajen su sahabban manzon Allah ka duba abin da yake faruwa mutane sai mu ce daga hannu ya Allah ka taimaki Iran babu Roma da zagin sahabban da suke yi ka duba wayanzu musulmi ne zai bude baki yana addu'a ga wayannan miyagun mutanen yana cewa kuma shi ahlus sunna ne wani zai hau kan mumbari ma yana cewa na faɗa na faɗa ku yi abin da za ku yi da ni to kuma an zo malam yanzu kayi ta a zagi sahabba annabi a tsine musu sannan kana addu'a Allah ya kirkiyo wannan mutumin akan me saboda duniya halatun yuhinul anbiya mutumin da yake wulakanta annabawa yuhinul sahaba eh, mutumin da yake kiran annabi Musa rajulun asabi Mutum eh, mutumin da ya kira annabi Musa mutum mai kabilanci mai ta'azubanci annabi Musa mutum ne mai kabilanci mai ta'azubanci annabi Musa ya zo ya tarar da ainihin wani bakifle yana fada da bani da wani daga cikin bani Isra'il kawai sai annabi Musa ya zo ya buge wannan bakiftan ta'azubanci ne wannan shin malamin addini ya kamata ya faɗi wannan magana ka kira annabi mai ta'assubanci annabin Allah ya zo ne yana so ya rabon fada ka gane kokarin rabon fada sai wannan mutumin ya mutu ba ya yi nufin ya kashe shi bane saboda wancan mutumin yana zaluntar wancan ne yake so ya fuzge shi ya kwace shi daga wancan sai wancan ya kira shi rajulun asabi an gane wannan amma mabiyan wannan malami ba sa ganin cewa wato zai su ne ba sa ganin cewa ya yi wani laifi da ya kira annabin Allah mutum mai ta'asubanci an gane yace yirina sahaba kuma yana wulakanta sahabi yana kafinta inda mutum an gane ko yana wulakanta annabawa yana wulakanta sahabai, yana kafinta. yarmi yarmi bin nifaq yarmi bin nifaq yana jifan sahabai da munafinci yukaffirul umma yana kafirta al'umma yana cewa duk duniya gaba daya sun kafirce suna bukatar su sake sabon la ilaha illallah wa huwa sayyidul sadat huwa sayyidul sadat wai amma duk da haka ana kira shi sayyidul sadat wa imamul a'imma duk da haka ana kira shi imamul a'imma kun san wannan shine dabi'an jama'a ga ta'addanci mutum na yi ba ta ce shine sayyidul sadat shine imamul a'imma hmm. an gane nan yana magana ne shekara biyu yana magana ne akan abin takaici abin takaici na mutane masu da'awan sunna masu wannan magana ba suna da'awan sunna ne an gani suke irin wannan yabo ga sayyid kutub ga irin ta'addanci da sayyid kutub yake yi amma kuma ko a jikinsu in ka ce ga irin abin da ya faɗa game da annabawa za su a miki uzuri ga abin da ya faɗa game da sahabbai sai su duk wannan gaba ɗaya waye bai da kuskure man zallazi ma sa a wa mallahul husna faqat wane ne bai taba yin mummuna abu ba shin mummuna abu ai uzuri ga mutum akan wulakanta annabawa ai duk lalacewa mutum kai din faru annabawa duk lalacewa mutum kai din faru sahabbai a ina za a yi maka uzuri a nan wajen ke inda man an gani sun kira shi sayyidu sadat imamul a'imma a wajen wa hmm. inda man yuridu an yarhada bil umma wai shi sayyid ne ga duk mutanen da suke so ya zaburar da al'umma ya kawo ci gaba ga al'umma ya dawo ma al'umma da darajarsa in kana so ka bi malami wanda zai dawo ma al'umma da darajarsa wannan malami ne sayyid kutub هؤلاء لا يعتمدون على دين الله wato wa'annan mutane layu ta ba a amince mai irin wayannan mutane ga addinin Allah mutumin da za a soki annabin Allah su yi shiru a soki sahabban manzon Allah su yi shiru shin za a iya ba su amanan addini a'a wa ilhaquna bi rawafid irin wayannan mutane ana riskar da su da yan shi'a ana yudafiuna an hada domin suna ba da kariya ga irin wannan shi'ancin sai kudu ya soki annabin Allah Musa sai kudu ya soki Aisha radiyallahu anha ya soki Amr bin al-As ya soki Usman bin Affan radiyallahu anhu an gani ya soki Muawiya bin Abi Sufyan ya soki sahabbai da dama gashi nan to irin sai kuma gashi mabiyansa suna ba shi kariya to irin wayannan mutane za a amince musu ga addinin Allah inda wani ya zaki sahabi za su mai kaca amma ban da sai su fito in dai wani ya zagi sahabi ba sa sassauta mishi in ka ga 'yan sururiya suna rabbi ga 'yan shi a zaka sha mamaki amma ɗan shi'a da ke cikinsu ya sha ta zubanci akwai mutane irin wannan duk laifin da nasu ya yi bai yi ba laifin da wani ya yi shi ne laifi an gani? na'am wai da bai wuna al'adar ilhaji kuma suna ba da kariya ga irin wannan ilhaji ai wajen ba da kariya ga wannan ilhadi aka kirkiro manhajin muwazana eh manhajul muwazana bainal hasanat wa sayyi'at saboda ai duk mutumin kirki duk mutumin koda yayi kurakurai ai yana da alkhairai mai yawa ya za a yi a ringa faɗin kurakuransa a manta da alkhairansa duk wannan domin kariya ne ga ainihin manyan malaman su irin su sayyid kudu irin su abul a'la al maududi ويدافعون عن هذه الزندقة suna ba da kariya ga irin wannan zindiƙancin suna ba da kariya ga littattafan da suka tattaro irin wannan laifuka littattafan da suka tattaro irin wannan ta'addanci sai a ba su kariya kuma suna ba da goyon baya suna yin adawa suna yin alwala walbara a kanta in kana so su soka ka so wayannan littattafan ka so wayannan malaman nasu in kana so su kita ka ki wayannan littattafai ka ki wayannan malamai haulai la yusamanuna ala irin wayannan ba a amincewa da su akan addinin Allah ba a yarda da su ba su da kima ويجب أن يلحقوا برواسط إن وانا ينا وجبا أرزكر دسو دا إن a riskar da su da kungiyoyi na ma'abuta bata أبو تابتا ويحاربون شد A yaƙe su mafi tsananin yaƙi. wa'annan mayaudara ne masu algushu masu magudi ga al'umma ba sa gaya ma al'umma gaskiya sun tozartar da yaran al'umma 'ya'yan al'umma sun nike su sun nike su sun lalata ta hanyar rikitar da su da dabaru da makirci Allah shi kiyaye. yi Wa salam. zai rubuta wani annabi ne zai rubuta wani sahabi ne mu muna so mutum sun ce abubakar da umar kana magana sai rubuta wai zai rubuta kuma zai rubuta kuma yana zagin sahabbai yayin da suke zagin sahabbai sun tsako irin su ne su sa bin basu ko su sa nasiru dinin albani an sai rubuta dan uwansu ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيميه يا شيخ وإمام الكفر هو الداعي اليه ان أنت فقاتلوا ائمه الكفر وأنين امام الكفر shine mai kira zuwa ga kafirci wato wanda ake bin shi akan kafirci mai kira zuwa ga kafirci kuma wanda ake bin shi akan kafirci shine a imamun fil kufur amma man kana min amatil kuffar amma wanda ya kasance daga cikin wato amawa na kafirai gama gari fa innahu yukan damu bil aman za a tsare masa jininsa da amana allazi dakhala al muslim muslim biladihim bi wanda musulmi biladihum bi wanda musulmi ya shiga garu garuruwansu da shi na'am yace fallazi hasala fi biladil kuffar abinda ya faru a cikin garuruwan kafirai min tadbir na ainihin darka cewa a sa bom a fasa bama bamai da kisa ya kasance mutanen da abin ya shafa an gane ba wai a immatul kufur an kashe ba hmm. an kashe amawa ne eh an kashe gaba garin mutane ne kuwa kama laukutula laukatala sahabatu radiyallahu anhu ba da yahudi wannan kama a ce sahabbai sun kashe wasu sashen yahudawa ne a ce sun kace wasu yahudawa wanda ba su yi suka ga addini ba da hujjar cewa ka'ab bin ashraf ya soki addini amma wannan bai kasance wannan bai soki addini ba wannan ko da ba yahude ne bai soki addini ba an ce wa ta'anu fi kum ne an gani wa ta'anu fi kum. menene wa in wa innaka zu aymanahum min ba'di min ba'di ahadihim wa innaka zu aymanahum min ba'di ahadihim fa ta'alu bi dinikum fa qatilu kaman ce fa qatiluhum wa innaka zu aymanahum wallahi in suka warware alƙawarin su min ba'di ahadihim bayan da sun yi alƙawari wa ta'alu bi dinikum kuma ya zama suna sukan addinin ku fa qatilu a'immatal kufr iqamatan zahir mawqi'a zamir ay fa qatiluhum limaza annahum a'immatul kufr ka yaƙe su me yasa saboda su a'immatul kufr ne yana wayannan su ne a'immatul kufr wanda suka yi amana da musulmi suka yi ne warware sannan na biyu kuma suka soki addinin mu duk mutumin da yake zagin manzon Allah imamun ne fil kufr kamar yanzu akwai wani fasto a Najeriya da ake ta neman shi yanzu ya zagi manzon Allah ya ya koyi da ya nuna zai zagi manzan Allah kuma ya bayyana da ya ga hayaniya ya yi yawa sai ya ruga a guje boye wannan kafiri ya zama imamun fil kufur irin wannan suna yake cewa faqatilu a'immatal kufur innahum la aymana lahum an gano wannan ko yawa zagin manzan Allah yana mai da mutum imamun fil kufur ko da wanda ya abu ba wani imam bane shi wannan abin da ya mai da shi imam fil kufur eh ballan yaqbal illa ta'in a ba a kashewa sai mai suka duna ghairihi min al-mu'ahidin banda wannan su daga cikin kafiran amana alwadu salih wato fuska na uku an yuqalu law tanazzal law tanazzalna za a ce a kaddara da mun sauka akan ra'ayinmu bi jama'a da hada shay'a muka ce ya halatta irin wannan aiki kawai kafiri kawai daga an kashi kawai a kashe shi ana ganin kafiri imamun ne fil kufur ko ba imam bane kafirin amana shi ne shi a zuwa kashe shi fa innahu kama zakarna la yakun illa bi izni imam to lalle shi ma bai kasancewa kamar yadda muka ambata sai da izinin shugaba in har za a kashe wani an gane sai an nemi izinin amirul mu'minin amirul mu'minin shi zai bada izini ba wai za a yi gaban kai ba bane na'am wala yaftaitu alayhi ba zai masa zan abiya ba bai halatta kawai in ga mutum ya yi rinda in soka mishi wuka ya halatta in ga mutum ya yi sata ni da kaina yanke mai hannu Ba ya halatta in ga wani dan ya sha giya ni da kaina tsaye mai da hajji. Ba ya halatta dan wani ya zama imamun fil kufur ni da kaina tsaye mai da hukunci zan tsaye mai da hukunci ne da izinin amirul mu'minin an gane ku نعم نعم الوجه الرابع فكا نهدو أنه يترتب عليه على تنزل بصحته lalle abin da ke biyowa baya a gare shi wato a ɗaddara mun sauka mun yarda da ingancin kawai daga an ga kafiri a kashe a idan ya zamanto ya kubuta daga ɓarna wanda yake mai girma yarbu ala maslahati wanda yake ya nanninku akan maslahatin kuma ma hasala fa'ila shine abin da ya faru a aikace in ya zama to barnan da zai biyo baya an gane ku akwai barnan da zai biyo baya wanda ya ka maslaha to idan barnan da zai biyo baya ya ka maslaha dole ne a dakata ko da ya zama imamun fil kufur gashi imami ne shi fil kufur amma in mun taba shi zai janyo mana bala'i ninkin ba ninkin akan maslahan da muka samu na'am sai mu haƙura mu shi shi ne abin da ya faru a aikace an yi karatu al'adu wasu mai fida ƙarfe nan da rage da yanki da bismillahir rahmanir rahim kadisa da lokaci ba shi wannan da ya shukan ba bai zagin ba amma yana ba da shawari a ɓoye suke su ba wanda shi ne zai zama a wannan ba wani abu ne da ɓoye ke mai shi da izinin in ba imam sai hukumi babu wanda zai iya sai da izinin imam shi a imam ne ya musulmi da kuma bai da karfin da zai iya ba da izini wani ba abin da za a mai idan ya zo an ce sai da izinin shugaba shi kuma ya kasa hakuri ya aikata mai ko an kama shi a kotun musulunci ba abin da za a yi wani sai da ɗan jami'in kulle baka kyauta ba eh? a gaban Allah sai ka yi sigimari an gane ya kamata a ce da izinin imam amma in ya zo ya yi kukan kura ya kasa haƙuri ya zo ya aikata to wannan ko an kama shi ba wani hukunci a kan shi na saba wa imam hmm. saboda ya ga kila ba za a saba shi ba zai ta yawo lafiya lau subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu ashadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk